shi ina ganin fa ya yi mugun zabe wallahi aibu hassan ba shi da kyawu can ina ganin umaru wasa saboda allah yi ya yi mugun zabe inna lillahi wa inna da raji'una aibu hassan kuma ya yi antadima ta ga hadda wasu ƙurori a gaban cikin nan kamar kalla aibu hassan ya yi antadima shekarar bana ka gani ko wannan tunan duk wanda ya shiga cikin ku sai wani Allah yi da shi subhanallahi alladhi eh Umaru dai ga ita ya samu kiwo bana shi ma ya shekara kwadi ba amma ina ganin ga alamu kiwon nan sai ya zanna banza dan aibo Hassan yanzu na da kaga an gamu sai an yi wani abu yau hankali hankali hankali umaru hankali da aibu wallahi hankali da kaga sun shiga yanzu za ta kare a subhanallahi la ilaha illallah la ilaha illallah aiki zan lalata ta kurce ta har yanzu da ta kurce ai ta kare ai ta kare ai ba ka da ai ba ka da ai ba hasan ya kada ai ba hasan ya kada ba lokaci mun ai ba hasan ya kada ta tabbata ai wani wani kan garo na ba da ka ko Muhammad Usman Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi tallahi حتى الجوي يا

Proteico malar cerai wasi kita. Abdullah. Yes, sir.